Assalamu alaikum masu sauran shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon maudu'i na muhawar Studio Kalangu na hilin mata. Shirin na hilin mata wani hili ne wanda muke tattaunawa kan muhimman batutuwa da suka shahira yau mata a fannoni daban-daban wanda suka hada da ilimi da horo da tattalin arziki da zamantakewa da sauransu. Shirin na hilin mata yana zo muku ne ta hanyar gidajen rediyoyi 52 a bakon hulɗar studio Kalangu a cikin jihohi guda takwas na ƙasar Nijar. shirin hilin mata na wannan karin ya yi tattaki zuwa birnin maraɗi, don mu ba masu sauraron mu na cikin jihohi damar su ba da ra'ayoyinsu kan maudu'in da muke tattaunawa a kan shi a yau muna a garin danja wanda yake a cikin ƙauyukan da su kusa-kusa da birni na maraɗi, don mu tattauna kan mahimmancin ayyukan noma na damana zuwa ga mata a cewar ƙungiyar unifam a cikin ƙasashe da ke cikin yunkurin tasowa mata na karkara sun kwashe kimanin kishi 43 cikin 100 a bangaren aikin noma matan su suke yin noma sannan kuma suna sarrafawa sannan kuma su hada su hada abinci wanda ya dace wannan ke nuna cewa matan suna taka muhimmiyar rawa a bangaren tabbatar da samun 'yancin cikakkar cimaka. tare da bakin namu za mu tattauna kan irin gaban da ake samu irin matsaloli da kuma da rawar da mata suke takawa a bangaren ayyukan noman damana a dalilin haka muka gayyato muku da mai gari haruna bahago mai gari na garin danja barka ku da zuwa mai gari barka ka dai madam tare da mu akwai mace manomiya cewa da malama saudi garba sannu saude da isuwa muna tare da uwar gidan ibrahim cima wadda ta kasance ita ce shugabar kungiyar ko da naka kaso na wani anan danja barka da isowa kakare muna lahiya baki mun gwada karbi goron gaita na muhawarar studio kalungu ni hawa usman nake mana alale marhabi madalla za mu soma shirin namu tare da ke uwar gida saudi garba wadda ki kasance mace ce wadda kike yin aikin noma shin ko za ki gaya muna kamar tun daga wani lokaci ne kika shiga wannan aikin na noma salamu alaikum eh na kai ina da shekara arba'in yau zaman da nake kuma ko da na buɗe ido na ga uwayena suna noma kuma noman nan na ga suna ci gaba gareya ya kullum shine farkon arzikinsu yana a wannan lokaci ina nan ta tare da su ina kallon harakokin da suke ta bani daman nima na shiga kungiya ta abu na Allah. kungiyar nan ta abu na Allah kuma tana ƙalƙashin rezo ko da naka kana son na wani. E, aikin rezo ko da naka kana son na wani shine noma da kiwo da sarrafawa. To yanzu ke ina so in ji kamar menene a yanke kika shiga a cikin aikin bayan kin ce kin tasa da gidanku kin ga ana yin shi tun kina an karma kika fara noman ko sai daga baya ne kika ji ra'ayin cewa lallai kina son noman kika shiga daga baya ne na shiga tun da lokacin da suke mana aure ban da aikin yi kuma ban da eh, noman kenan sai na ga noman nan lallai in ba shi na kama ba babu yanda za in shiga in yi hita daga cikin kangin da nake kenan shi ne ba na ra'ayin na shiga eh, aikin noma yanzu da dami kamar kuke nomawa a cikin noman da kike na farko dai ina noma hatsi mhm. ina noma wake ina noma gujiya ina noma hariɗi kin kwashe shekara nawa da kike wannan aikin to ni da yanzu karamin takariri na kwashe shekara da ta kai goma sha biyar ina noma mhm, mhm. kuma an samu unhani a cikin noman da ake ɗari bisa ɗari tun da cikin shi ne wannan noma nike ci nike sha nike hidda bukatun ɗiyana nake yadda bakatan sarrafawa da nake yi da kayayyakin noma to mun sake dawowa kan ke saude idan muka koma bangaren naku mai girma haruna bahago mai gari na nan danja shin ko za ku iya gaya muna shi wannan noman da mata suke yi wace irin rawa ke takawa a cikin rayuwar ƙauyen naku to gaskiya noman da mata ke yi shina kawo gudunmuwa sosai musamman ma gare mu mazaje tunda yanzu lokaci ya wuce wanda mace za ta runguma hannuwa ta yi kwance dole ta tashi ita ma ta kama wannan aiki na noma don taimaka ma eh, shi mai gida tunda an ce hannu ɗaya bai eh, cuɗa juna dole sai an gama hannu biyu to yanzu dai mu gaskiya musamman karkara tunda Allah ya kawo lokaci wai mace ba kar a ce wai zancen ko addini ko ya hana a'a ba sai mata duka ba lokaci ne Allah ya kawo yanzu in dai akwai wani ɗan abu kina da wurinki ko kuma kika samu kika ɗauka haya ko jingina e, sai ki ba da kuɗi a je a yi maki kin yi noma kenan to gaskiya wannan abubuwan da mata ke samu e, suna taimaka mazaje tunda e, duk lokacin da namiji ya dan samu wani rauni na tahiyar gida asirin shirhe tsakanin shi da matar shi sai ta taimaka mashi wani ma bai sani ba don haka e, mata nan dai garin danja gaskiya suna ba da gudunmawa sosai wajen tahiyar noma tunda suna noma bayan ma na damuna ha noman rani suna yi sosai muna da wurare na noman rani inda mata suna noma sosai yadda ya kamata to mun gode mai gari mun sake dawa kanku idan muka zo bangaren naki uwal gidan ibrahim hajiya cima shugabar kungiyar kowa da naka hausa suka ce ko da naka so na wani ko ba mu takaitaccen tarihin wannan kungiyar taku Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ina cikin dan jagari mai kumshe da mai unguwa uku kuma a cikin wannan kungiya ta ko da naka kowace mace da. mai garin ga uku kowace akwai ta a cikin wannan wuri inda muke dama sha'aninmu ƙungiyar ko da naka ta ɗauko tarihi tun harko na dangance da harkoki waɗanda suke gani na cigaban mata sai sun haɗa kansu kuma sun yi cinciya maɗaurinki guda inda suna son su cin magurinsu. tunda yau bisa harka ƙungiya abu ne wanda ya kawo ci gaba kuma ya kawo haɗin kai ya kawo kuma alheri cikin garu mace ɗari da hamsin da biyu a cikin wannan wurin eh, muna tahiyar da aiki daban-daban dangance da harkoki na dogaro da kai eh, saboda mata yanzu su ne ginshiƙi. Eh, su ne gida don haka in aka kafa kungiya a sa mata ayyuka na gari waɗanda mata za su cin unhwaninsu waɗanda kuma za su yin dogaro da kansu waɗanda kuma za su tsayawa tsaye-tsayen daka su hidda komin ɗinsu daga kunya su hidda eh, kuma su daga kunya su hidda jiharsu daga kunya mhm. yanzu kin mini zance kamar mata ɗari da hamsin da biyu ke cikin wannan kungiyar taku to su wannan matan ɗaya da hamsin da biyu dukkan su noma ne suke lahirin matanmu noma da kiwo ne da sana'o'i suke saboda isu ne suke taimaka ma e, zaman kungiya da zaman cikin gida don haka kuma wannan noma da kiwo a takaita ma sai in ce maki yana bunƙasar da alherin ƙasa baki ɗaya To yanzu cikin noman da kuke yi kamar da da ne matan suke nomawa? To su ma a takaice waɗanga mata da ke gani na zana maki ba da ba ta noma hatsi suna noman dawa suna noman gujiya suna noman wake suna noma riɗi suna noma eh, lokaci ya yi kisa akwai aikin da yake zama na rani da kuma na damana to aka faɗo bisa noman rani akwai zogala akwai albasa akwai salad akwai shu akwai karat ke duka duk wani abu wanda yake gina jiki mata suna nemo iri su sanya da su kankana duka ana sanya su da haka in muka noma ce maka damina sai mu komo ga tarani kuma mu yi wannan kasuwanci eh, noma don mu kiyaye lahiyar jikinmu to yanzu ku a matsayinku na kungiya wani irin dubarori sa'o'i kuke kawowa ga matan nan musamman ma in ga mata wanda suke aikin na noma to akwai husa'o'i na noma tunda ana yin kuma da gurufe na taki mhm. tunda noma yanzu ya wuce ka je ka kawo hatsi ka ɗubga ba kai tanadin taki ba mhm. ana kuma da gurufe kowace mace abin da ta ƙarfi tana kawo a haɗa kuɗi kuma sannan shi ko da naka sharin da ke gare sai ka ya gama sai ya kai can cikin abokan hulɗarmu akwai wata San sa'a ta manoma wadda muke ciki muka shiga don ƙaramin ƙungiya ba ta ɗauka kirari ya kai sai an gama da babbar ƙungiya to a cikin wannan babbar ƙungiya ita ce muke kai kuɗinmu ana kuma da gurufi na taki e eh, kowace mace a azu na kuɗin ke daban wadda kuma lokacin nan kin san eh, ba duka kowa ta ya kai kamar wa'in ba mm-hmm. ita kuma sai a zu cikin na ku da naka eh, kuma a ma mata don ta bunƙasa noma tun da shi noman mm-hmm. in lokaci ya yi in mace ta auna noman da ta sai ta hidda na bukatun gidanta da na bukatun ɗayanta da na bukatun kanta saura sai ta zo ta kawo shi nan ko da naka sai a sashi cikin banki akwai lokatan da fam take zuwa muna kasuwanci da ita bisa gero bisa eh, wake saboda 'yan kacari waɗanda ke mai da eh, hannun agogo baya bisa manoma to saboda haka nan fam ta kare mama wannan 'yan kacari sai mu zo mu aji wannan abinci sai lokacin da farashin shi ya ɗaga don me don saboda wannan noman na mata shi ƙara bunƙasa in kika saida da tsada bisa sama da farashin kasuwa ita fam ke saye don ta ba mata ƙarfi gobe su sake noma kuma su kare kansu da naɗiyansu. Mm. madalla ya cima mun sake dawowa kanki in mun koma bangaren naku allah ba ku girma mai gari haruna bahago shin ku a naku bangaren a matsayinku na shugaban al'umma a nan wace irin gudunmawa kuke kawo ma mata manoma Eh, mu muna kawo mata gudunmuwa babbar gudunmuwa da muke kawo masu gaskiya ita ce ta eh, kama akwai ƙungiyoyi da ke zowa su tambaye mu e, eh, awan da ke aiki bisa fannin noma don su taimaka masu to nan gaskiya muka nuna masu e, tahiya ta aikin mata na noma muna nuna masu to muna da ƙungiyoyi na mata wanda suna bukatar taimako to muna jawo mata mu gama su da su mu ce to wannan mata ya kamata eh, su taimaka musu to sukan kira matan nan na ɗaya dai su ba su horo bisa tahiya aikin noma tun da shi duk aikin da kake yau in ba horo cikin shi e, bai tahiya daidai suna ba su horo sosai don su gane yaya ne ake tahiya noman nan kuma ha shan ekol shan ekol suna yi tare da mata shan ekol gonan makaranta eh. yawwa gona ce ta makaranta wani dan wuri ne ake keɓewa kenan ana zuwa duk sati ana tare da mushushukan gona suna karantar da yadda ake tahiyar da aikin noma to duka wannan yana cikin gudunmuwar da muke ba da. bayan haka meri-meri eh, eh, su ma sukan kira mata suna taimaka masu bisa fannin tahiya eh, noma in fannin horo ne da fannin in ma wani dahi ne na wani taimakawa to duka su ma suna kamawa kuma duka ana yi tare da mu don muna nuna musu gaskiya mata bai kamata ba duk abin da za a yi ana barin mata baya kuma yanzu dai bisa tsari na zamani na kula da jar kenan harkokin da eh, kuma gason da ya kamata a ba mata yawa yawa akwai eh, duk abin da ya hito akwai percentage na mata mhm. eh, wanda ya kamata a keɓe ma mata domin a samu rayuwarsu ta yi kyau ta yi daɗi a barbarin mata baya. Madalla mun gode mai gari ina ganin kahin mu ci gaba sai mu saurari ra'ayoyin jama'a da muka tattaro dangance da wannan maudu'in namu da ya danganta da noma da ya mata suke yi. noma na 'ya'ya mata noma ne mai amfani ko gare mu maza muna tare da matan nan suna noma muna son haka nan saboda su yana da amfani kwarai da gaske ko da an cimma noma na shi mijin nan wancan na mace yana can rabe sai ka ga an ɗauko shi kuma an gusa da shi an hita wani kuncin rayuwa da an ka shiga ciki hmm. idan kuma namijin ya wadatu kuma na macen nan kuma ita ma za ta ƙara wadatuwa da shi ba ta yi dogaro da abin nan namiji ba nata kawai ya wadatar shi ta bisa lalurorinta yadda ta ka yi na yau da kullum yanzu halin da ake ciki na tsada abinci sai ka ga mace tana aje da kayan nomanta in ta hiddo su ta saida tubukun kuɗi masu yawa gare ta in ba ta da dabbobi sai ga ta sayi dabbobi domin tana da guri ga zuwa ga dabbobin yanzu sai ta sayi abinta in kuma tana da dabbobin halewa kuɗin ƙara bunƙasa nomanta na za ta yi da kuɗin da ta saida kayan nomanta yanzu dai duma da 'ya'yan mata lalle abu ne wanda yake wajibi ne kuma wanda yake tabbatacce mai amfani mai inganci kuma da rayuwar 'yan adam da mutane gaba ɗaya dan saboda noman su da namu maza dai duka dai yana yi amma ba ɗai na saboda nasu ingancin dinsa suna iya adana shi har wani lokaci zuwa wata shekara kuma ya amfani da shi lalle kamar mace in ta yi noma kamar al'umma ne sun kai noma kuma mace dai sai mu ce dai wani bangare ya hi na maza ba ɗai hmm. na ba muna noma na rani da na damana bana noman rani wanga da ya wuce mun sa albasa mun sa shu mun sa tumatir na damana yanzu a sa wake mu sa haci da dawa duka waɗanga muna amfani da su da gujiya a ah, muna samun unhani kwarai kamar misali in mun ka samu wake ana yin unhani da shi da dawa da haci in mun ka samu duka har dabobi muna saye mu yi kiwo an ka kyaya sun ka ci gaba sai a sai suwa kenan mm. aiko shi amfanin kowa ne eh in larura ta taso muna sai mu yi maganin ta cikin wannan noma akwai riba gare kwarai insha Allah a noma ya mata halau ne ana zama ne da shi saboda su ma dan su noma su ne makasa na muku na mu na ci na maza to sai ne ga dugu za ku ta zo ha an maka noma ita noman gaskiya alhamdulillah tana na hore ma kuma tana na tudu da na mutum zama Allah Allah taimaka mata tana da aro na kwalan gaske to lalle na mace kan bai kara ma zan da ta arana daga namiji ko dole shi na malwala mm. ita kuma tana arana da lullu haka irin na ke zuba ga kwalle ka arana taimaka kaji abin nan mata shi ba aikin nan maza ba da amfani kwalle ga maza da iyalin su kwalle to dalla sai mu dawo nan cikin muhawarar tamu kun ji dai ra'ayoyin da jama'a suka bamu bisa ga noman da mata suke yi ko na rani ko kuma wato na damana eh madam cima me zaki kara mana bisa kan abin da muka saurara daga bakin wayannan mutane. ni abin da za na kara sai in ce alhamdulillah gaskiya abin da na saurara yana jin shi da mahimmanci kuma abu ne wanda kamar ya so so mana abubuwan da muke yi tun da yau noma eh, tushen arziki ne eh, ga mata ya tada su ayi kun a kudin yan lakwal kun ga mata yanzu sa'idin da ba su wayi ba fa ɗayansu in suka faɗi daga lakwal ba su saya masu yanzu ko bisa kasuwanci na noma yadda ake bunƙasa noma mace tana nan tana tattalin dukiyarta eh, ɗayarta ko da lakwal ɗinta ya sami karamci eh, za ta sa kuɗi ta sai mata lakwal kuma ta koma ko kuma in ta ga wannan wurin bai mata ba tana hangen gaba kuma ta zuba mata kuɗi kuma ta ci gaba saboda ilimin matan shine ake so eh, ya bunƙasa mm-hmm. kuma sannan bayan haka Eh, mata sa idina da hannuwansa suke duka fasa yi noma yanzu ko bisa wannan abinci wanda ake samu wake eh, hatsi da eh, kamar yadda muke samu ga kasuwa da fam ke kama mamu mata sun sai shanu don su bunƙasa nomansu ka sai sa ko ka sai sa biyu ka biɗi galma don ka futa da wannan noma kenan canjin yanayi ya zo ga mata yadda kamar suke bunƙasa noma ga yanzu wata ɗaya mace ta hi maza gonaki eh wata ɗaya mace ta hi namiji gonaki saboda unhwanin gidanka bunƙasa kasuwancin nan saboda bukatar ɗayanka yanzu ɗayanmu ba ki samun matashiyar yarinya ko namiji ko mace wadda za a ce bata shiga lakwal ba a'a suna nan suna lakwal mace tana nan tana tunanin teni na ɗaya tana nan tana tunanin kojan na ɗaya namijin mun dogara shi da in ya samu a kawo a sarrafa a ci ke ko duk wata ɗawainiya ta ɗiyanki so ke kare ta saboda noma dai tushen arziki ne yanzu mata sun iya eh, mai da ƙadago da laguma mun gode sosai hajiya cima eh saude kin ji tsokacin da mata suka muna da maza da mata gaskiya ɗari bisa ɗari na ji daɗin ta kuma sai in ce abu ne ma wanda kamar zanna maka tare da su muka yi shi da sa'adin da aka yi magana mata ba a barin sai noma ai an gani babu ɗaya mata lakwala da yawa Tun da ke mace kina gida ke ce kika san ciwon ɗayanki kuma ba ki da abin kai su ba ki kai su amma yanzu da mata suka samu horo na noma noma nan da suke bunƙasawa ya sa suna ta kai ɗayansu lakwal me yasa suke kai ɗansa da lakwal saboda da sun taso daga lakwal akwai haci wanda suka noma da dawa wanda za a hura a yi to a ba su su ci suna ci hankalinsa yana kwantawa suna yin karatu yana ni mai magana ga da lokacin uwayenmu da ba su noman ba su sa ni lakwal ba umma yanzu ta darajar rezo ko da naka kana son na wani da ya bamu horon noma ina noma ina samun kuɗi ɗaya na ina da na bukatun gida na kasuwa na ci da sha cikin gida shi ke sa haɗin saida haɗin sa ɗaya na lakwal in biya musu teni ko jas kai har in ma ta ɓata lakwal ɗin ina zuwa ina musu gyare-gyare in ce ba su zanna kamata da ban yi karatu ba in koma mai da su lakwal ɗin nan yau har zaman gada nake da ya ta ta samu birebe kuma na ce daga bireben ba ni tsaida ta nan tunda dai ina noma ina bunƙasa kasuwanci na ina samun daloli gaba za ta inda rai da so nake ma har sai ta je jami'a da kuɗin noma ina biya mata inda Allah ya to Allah ya yarda mun gode saude mai gari kun ji ra'ayoyin jama'a ko me za ku ƙara mana a saman shi to gaskiya <laughs> na ji ra'ayin nan na jama'a kuma eh. gaskiya ra'ayin nan yana da kyau sosai tunda kamar dai yadda aka faɗi gaskiya hakanan dai ne su dai mata eh, bisa kokarin da suke yi abin da ya kamata a dahawa musu a eh saboda in dai suna samun dahi bisa tahiya ayyukan nan na noma to gaskiya mata tun da mu eh sai in ce suna su na ajewa ne <laughs> mu kauna namu da mun yi mai wuce suna ajewa kashi an su ana eh. biya mu diyalar kulwa <laughs> na ji duk da haka suna ragawa <laughs> mai mu namu fasaji eh, ne kawai da mun yi wucewa yake yi su ke can shi kuma su rike nasu su ce ga nasu mm-hmm, mm-hmm. sai dai kamar yadda muka ce e, nasu nan yana da unhwani gare mu eh, suna taimaka mu ko ba hali ba kamar yadda aka ce eh, wani lokaci in yara suka dan samu rauni ga lakwal suna kamawa kuma fannin abinci ma na cikin gida macen duk da ta san ya kamata in ta ga ba shi ga namiji tana kamawa mm-hmm. to don haka gaskiya a shirye muke mu kama eh, domin a dawa bisu tahiya aikin noma na mata saboda yana da amfani mhm, mhm. eh malama saude ina so in ji kaman cikin wannan noman da kike yi wani irin cikas matsaloli da kike a gaba da su to ni dai sai in ce bara na samu cikas din nan tun da bara gaskiya sakamako dai na alheri Allah ya kama ni shi amma a ƙarshe abin da ba aso kan manoma da makiyaya na ne na samu cikas aka canye mana gona umman cikin wasa'o'in nan dai da na manomi ba guda ba ne gaskiya da na sha kashi ga na damuna da aka ce sai na birkita ga na rani to cikin na ranan nan nan na ci na sha har na tallafa ma wani kuma a nan ne ma ɗaya ta na rage wani wanda da tattaye can tun da aka ta waje abin ko da da kwai na gwamnati ina yin dan wanda za na kai ma ɗayata Eh, na gina jiki ne na sa kuzari ne na kariyar lahiya duk marice na Allah yana hawan mashin in je in kai mata bai can na gwamnatin da ya kai in kai mata in ce ta ci ya ba wasu mhm. kenan ni gaskiya noma na samu cikas umman kuma da na samu cikas din kuma na samu inda na mike tsaye to madalla mun gode sosai sau eh hajiya cima ke kin kasance shugaba ce a wannan kungiya inda kuma ke tare da mata wanda suke aikin noma da na rani da na damana shin yanzu kun yi zancen kungiyar fam bayan ga ita wasu wane ne ke tallafa muku don aikin wannan miƙe to alhamdulillahi akwai masu tallafa mamu sosai tunda wajen harakan ma noman yafawo suna ba mu horo sosai na haɗa mata yadda za mu kawo irara daban-daban yafawo nan wurin muna zuwa inaran mu samo iri mu hita daga cikin kangen iri na da wanda sai ya yi kwana ɗari da ishirin kaga in akwai lokacin wata damana wadda ba ta da ruwa sai mutum ya shiga cikin mawacin hali amma yanzu da muke hulɗa da waɗanga 'yan inaran to lalle ba masa wancan haci kan waki kan gujiya kan eh, haci duka na zamani ne wanda inda ya yi kwana saba'in sai kaga idon shi kanani. to yanzu al'amurra na noma hajiya cima an kai yanayi da ake ciki yanzu abin da zama ruwan dare al'amurra na canjin yanayi wani bi suna kawo cikas a bangaren noman da ake yi kama a wannan fannin kuna samun horo me kuke ma matan nan don ya zamanto sun fuskanci wani al'amari kada noman su ya koma da baya eh akwai akwai kamar tsari kusan saboda ita gona ma in ba ta da cikakke ita ma gonar huru ake bata tunda akwai lokacin da za ka take shuka gona ta sallaci kin yi yau kin yi gobe kin yi ban da gobe duk abin da ake da gobe yana kawo ramni amma sai aka samu su dabarori na noma yau in ki kai kuya hudu ta wake sai ki kuya hudu ta hatsi kenan in shekara ta dawo wannan sayan waken sinadarai gare su masu gina ƙasa su kawo mata albarka to sai ki canza kuyan da za kai na haci sai ka maido su inda kai waki bara mm-hmm. kuyan hacin sai ka maido su inda kai waki kuyan wakin sai ka maida su inda kai hacin shina kara masa kuzari kun bayan haka nan sa taki ana ba da horo bisa sa taki waɗansu suka je ga gona sai ka san sun sa taki sai su zo su sa shi a zuba haka gindan haci eh, eh, rana na kuɗa eh, gas ɗin sinadarin na tahiya in allah ya sa bayan haka in ta saran nan an yi ruwa kuma wannan taki ya tahiya tai yalla ma shiga gonar wani ruwa sun tahi da shi a sai muka koya masa dubaru na noma eh, da kin kai ga taki he kin tona a gindin hatsi ko ki samu mai maki sari ko kuma radda ake cira da, da tabshin ƙasa he ki sanya he ki rihi kenan wannan taki shina isa ga gindin Eh, sayan hatsi ko in kwana 21 zaye karshen shi rage yana na yana unhwani bai tai gona kowa ba wanda bai da wannan dubare shi sai ya ga a ah, ɗaya rana muka shuka amma kuma ni hatsi na ga nan bai tai ko ina ba amma na wanci ko na wani ga nan ya haihu da yawa kuma ya tafi tattare ba a san uwa ba ba a san ɗa ba kowane ya tafi shi yake ba mu sakamako mai dama bisa kamar yanayin eh, noma kuma an koya musu da cewa ba sai an tai an yi kwana kaza ba eh, eh, ko hatsi na shirin hawan kara ka same taki a'a hatsi in ya kwan sha hudu kamar shicira cira kuma wannan lokacin ka same taki kyanzu kyanzu sannan idan ya yi wannan hatsi wanda ake cewa ya kama yana diba rago diba ko ina hatsi ya baje ka bar kwara uku ya zama kwara sha biyar ko kwara ashirin sa irin nan kake zuwa ka sa mai taki dan sanyi ire sai ka sanya danya da dan da uban duka su tahi don haka nan mu yanzu bisa noma eh, horo na shuka horo na noma horo na sa taki duka mun same shi kuma mataye na kungiya duka suna da shi. ina gani kahin mu ci gaba sai mu saurari tarihin wata mace wadda ta yi suna sosai a fannin noma an haife ta biyu ga watan oktoba a shekara ta 1969 a ƙauyen garin gidan godiya da ke da tazarar kilomitar biyar zuwa shida da birnin kwanni uwar gida hajiya shaude amadu ta tashi gidan godiya kuma ta yi aure a nan garin tana da 'ya'ya guda takwas a yanzu uwar gida hajiya shaude bagobara ce ta fito daga dangi musulmi kana manoma ta gajin noma gaba da baya tun tana budurwa ta tashi da sha'awar noma bana tana da shekaru 33 da fara noma uwar gida hajiya shaudi amadu ta fara noma tun lokacin da ake baiwa manomi 'yan kudin sayan gishiri shiko ya bada dami idan lokacin girbi ya kama inda ta shahara ga noma kana kuma tana taimaka ma magidata da kuma manoma da abin da za su shibkawa idan damuna ta kama. To ni dai tun da ni tashi da wannan wayo da an ka wanke ni an ka kawo ni ni wurin armi. na guri dai ni dai shawa ta dai ni dai in yi noma a ce ina da hace shi an babban guri garin kuma na guri ni dai in taimaka ma yan uwa to lalle dai ni dai da na gani ina tsammanin noman nan na kai da shekara talatin da uku ina noma a wannan lokuta sai muna ba manoma dala hamsin dala arba'in sai in mun ka basu mu ce su sai gishiri in an kai kaka mai kyau duk wanda ka ba kuɗin nan na gishiri sai shi bakka dani ni babu abin da ya ratsa ga zuciya ta yau kamar noma wanda dai an ka ce sana'a za a yi ni dai noman ya tunda ina noman gonaki yanzu batun gada aka n'a kai da gona bakwai wa'annan nake noma ina su fari kuma in na gani in sayi to bara ma da ba ai abinci ba dan ni sai in ce alhamdulillahi Allah ya bani tunda abun da ni yi bara tsakanin haci da dawa da mai tamani uwar gida Hajiya Shaude ta bayyana cewa da noma ne ta samu zuwa sabke farli ta samu ta yi aikin haji ta samu amfani daban-daban a cikin aikin noma babban unhani babban guri ba sai ka tara ma namiji hannu ba kace shi ba yannan kuma hawaye jiya noman gada muka ana yi mana taimako tun da jiya ya taba kawo mana iri na haci na dawa yannan a ba mu taki tun bisa ana aikin alkama kai ni har da aikin alkama na taba yi na yi noma alkama na yi na kada na yi na dawa kuma yannan babban jin daɗi lokacin da dukan lalabo ba sai ka tafi gidan wani na samu unhwani cikin unhwanin noma Allah kai ni haji lokuta an yi albasa da alkama a nasu bangaren cisu da arashida sun jinjina ma hajiya shaudi akan jajircewa ta da kuma taimaka ma al'umma da take yi. Kwarai ko mun ka san hanya tun tashin ta aikin kenan tana kuma tallafa mutane ka gane mu nan duk iri tana bamu abin dukkaci in dai ba ka da shi in dai na dangin abin noma na tana ba tunan gidan gudiya babu mace wadda ta kai ta noma ko wasu maza ta yi su noma tana noma kuma tana su hari tana taimaka ma mutane mace ce mai kaman maza uwar gida hajiya shaudi ta zayyana irin kalubalen da suke fuskanta a shekarar bana bangaren noma matsalolin da mun ka fuskanta a noman zamani ba mun aka yi ba Allah ka yi rashin ruwa da kyangen wuri lokacin da aka ce a bamu iri mu gaugawa ba a bamu shi sadda muka so da mana bana in Allah ya rada in Allah ya rada Allah sha ruwa bana sai mun yi rawa sai mun baro dan madaji in Allah ya so uwar gida Hajiya Shaudi ta zamo mace mai kamar maza mai taimaka ma manoma Hajiya Shaudi ta zamo shakallo watan sallah ga manoma na gidan godiya da kewaye. Tumadalla mun saurari tarihin Hajiya Shaudi wata da ta yi fice a bangaren noma to mu soma da ku mai gari me zai kara mana kan tarihin na hajiya shaude wannan tarihin na hajiya shaude eh, tarihi ne mai kyau wanda sai in ce maki kina da wata na nan kusa gare ki yanzu ma zaman da muke wadda ita ma kamar ta take kin ga wannan hajiya ciman nan <laughs> to gaskiya in dai bata yi ta ba sai ai ta yi ita ma <laughs> aikinta kenan eh, don haka eh, kaman yadda na ce maku kullum mu mata a ƙarfafa masu aikin nan kuma a taimaka masu tunda ita kamar yadda ita wannan mata ta hodi eh, aiki ne wanda ana son mata su kama shi su yadda ragganci daga jikinsu mace kake kwance kullum ke kice sai miji ya maki ya kamata mata e, su tashi su kama su kama tun da aikin nan nasu kamar yadda muka ce yana da unhwani ga maza yana da unhwani ga ƙasa ma gaba ɗaya madalla mun gode sosai mai gari eh saude kin ji tarihin wata takwararki na kuje tarihin takwara ta <laughs> shoge muna murnan ma kuma muna addu'a Allah ya ba mu ma tunda dai noma na kawo sakamako na kwarai Allah na bada shi mu ma mai koyi ni da ita gaba daya to madalla saudi to hajiya cima kenan me zaki kara muna bisa kan al'uwar ga take to waga ya uwa ta eh, kamar in ce abin da ta yi abu ne mai alheri tunda bayan ta samu shi ta kama ma wasu mata tana ba su ha abin shabaka kuma sannan ta riƙe abin ba ta yi saku-saku da shi ba ga ta hata sauke harami kuma sannan ba ta yadda ba ta yi duro da cewa na je maka ba na noma a'a ita kullum ƙara ma abinta daraja take Allah na taimaka mata don haka lalle kam shi noma abu ne wanda na a riƙe sai ta zama ya uwa hajiya tunda hajiya da shi lokacin da wani ya kama labarin cewa hajiya in akwai hali a sabke harami dariya ma na na gaban na da kuɗi kuma ya ce mana sauke harami sai ce yau babu kadara sai na tuna lalle kam kadara da nake diba nake gani da wuya ta biya mana kuɗin jirgi sai ce a kwatanta kuma a sa a bangare ni kuma a cikin bagazan ina da buhu gumiya tara da biyar he ni ce to bari in kwatanta he na ga to ni in na hidda wannan cimaka gaban jama'a mine ne za a ce mani he na yi haya da wani shufar wanda ba na garinmu ba kuma sannan sai na yi magana da alhajin da za a rika kaiwa na sayi kuma sai na wakilta wani wurin an sa hacin mhm. wannan haci buhu biyar na ce kawai a bar mana cikin magazin he da aka sai da ya duka a kuɗi na ba an hidda ɗan dako an hidda mai mota an hidda kilo duka komi tsaba kuɗi na wani na samu miliyan ɗaya da jika ɗari takwas kawai sai na yi zuban harko na zuwa maka. Mhm, mhm. da shi ne abun da ke cikin gida kiwo aka kakkara tun da noma ya kawo su mhm. aka ya kudin tawali don haka nan ne ko a yaushe ina sama noma albarka sai in ce in bar huska gujiya ni gujiya a bana ma da batai ba a bana ma da batai ba sai da na 23 haci a bana ma da nake jin ban kai zali ba sai da mai 370 don haka ni noma sai godiya kuma Eh, kamar yadda jama'a suka ce awar haka a haka nan ne mara shi ke shan wahala don haka in nizo a cikin kaka tsohon hatsi nake cashewa a yi duka harkokin da za a yi sabo sayan aji shi saboda wanga lokacin sa'ida na mutane ke neman hatsi ko a ranta masu ko a saida masu idan ba na kusa da kai mai shi mhm. wahala za a sha da haka nan ne muke aje shi to madalla ina ganin muhawar nan tamu ta zo karshe amma ina so in ji minti ɗaya ɗaya kowanne ya bayyana mini wace irin shawara ce ke gare shi da a ƙara ƙarfafa ma shi wannan noman na mata ya ƙara ci gaba mai gari magana na gare ku yawwa to ni dai shawarar da ke gare ni ina eh, eh, nema ga mahukunta mhm. e tunda al'amura duka dai suna tahiya ne ƙarƙashin mahukunta meri meri da sauran mahukunta na sama e su yi ƙoƙari su dawa wajen noman matakin nan e da hamma namu maza e don saboda dai duk ƙasar da aka bari wajen noma yanzu an bar ta baya amma inda aka ci gaba da noma noma ya bunƙasa to arziki ya samu Masha Allah. Mun gode sosai mai gari sau dai mice ce shawararki. Kiran da ke gare ni in dai mhm. magana ta mata ce to mhm. an taɓo ni. To. Kiran da ke gare ni tun daga ƙasa har sama a dawa ma mata kan noman damuna kan na rani. In dai ana noma ga na rani ga na damuna. Babu yadda za a yi yunwa ta gama shiga. Kenan a dawa a dawa kan ba da horo ne a ƙara ba da shiga mata kan ƙara wuraren a gina a buga yin wurin noman rani kan taki ne a ƙara bunƙaso shi zo ga manoma mata da hayan da babana ci ana 'yan maza kenan ni a ƙara bunƙasa noman nan na mata kan na rani kan na damina kuma a ƙara eh, sa matan nan gaba sai sama ba mu san kullum a gama ƙasa so muke a gama muke ta yin sama. Eh, <laughs> <laughs> to haji ya ci ba mice ce shawarar ku kuma a cikin wannan mahawar. <laughs> To shawara ta eh, ta wajen harakan noma mai gari da ya taɓo cewa hada maza. Mhm. Lalle maza su ne sahun gaba tun da su aka sani a da su ne ke rike mata. To yanzu abin wai mata sun tona sun ga ashe ba maza ba ne kaɗai. hada mata kuma mata sun riƙe yau ga sunan suna ta hiddo abubuwa masu mahimmanci a bisa kuɗaɗensu na noma to don haka nake fata tun daga magabatanmu na nan eh, masu unguwa tunda duk abin da za kai ya zanto hakuma ku ta kusa da ku tana da sanin abin mm-hmm. to hakuman mu ta dwage da kai labarin mata a cikin da'iranmu kuma sannan ita da'ira ta kai abin inda ake son a kawo shi Tun da gwamnati sai ya buɗa furuje ke shigowa to su ba furuje dama su shigo cikin ƙasar Nijar su dawa ma manoma su dawa masa ɗari bisa ɗari tun daga iri kyaukyawa zuwa taki su dawa mata da maza tsaye suke mhm. da bisa noma don su kare ƙasarsu su kare kuma gundumarsu da kuma ɗinsu da jihar su baki daya mata sun tashi tsayawa a barbarin su baya mu yanzu mun zama masu hun gaba mhm. so muke tun da mazan yanzu kana da gona uku mace so take ta zama da biyar saboda ita ga unhwanan abin sun ga maza kamar yadda mai gari ya ce unhwanan cikin gida ne ko kuma ma unhwanan su karo ta mace ne ah! <laughs> to mu ko unhwanan ɗaya ne da jikoki gaskiya eh shi ne muke da ga mata tana ta kankamun gaskiya yanzu noma ne mhm, mhm. yanzu da kin je ga gida in namiji na da sa ɗaya sai kin ga mace da sa biyu da kuma noma ne to da haka maza mu yanzu da mu da ku da ya muke so muke mu zama kunnan doki da mu da ku. <laughs> a fannin wata kila ma kun kere su a yau a yau yanzu sai mace ta hiddo yanzu ta buɗe mangaza ta ta hiddo hatsi sai ki kilga namiji goma ba hiddo dami ba tun da shi harkokin shi na ci da gida ne eh na ci da gida ne harkokin sa na ci da gida ne mu baya dai eh, mun ce su rage aure mun ce su rage aure su ma dan su zama kamar sun kiya to yanzu kautar da sun kiya to mun hata hidamu da su mun ta da mu da su su kuwa ce ta dawaki aka sanya to kawo kun ga mu dawakin mu sun koshi tseren nan sai mun tsere to amma har kuma da da tserewar da muka makuwa mu ko da yaushe muna kula da mazan mu don da shawaran mu guda eh duk wanda namijin bai wuce shawarar mace mace ma bata wuce shawarar namiji ba duk macen da ke son ci gaba sai ta bi wannan baba mhm, eh mhm. ta bi dokokin da kawun mijinta ya tsaida mata kuma duk abin da za ta ta ba mijinta shawara don ta tahiyar ta yi kyawu eh ina muku fatan alheri to madalla mun gode kwarai da gaske hajiya cima ina ganin cama dai baki ɗaya a nan muka zo ƙarshen ci doka kalangu ta yau wadda ta yi tsokaci kan mahimmancin noma ga mata ko noman rani ko kuma noman damana yaya ne wannan noman yake tafiya mun dai gabatar da muhawar ne kamar da kuka ji a nan danja wani ƙauye da ke kusan wato babbar da'ira ta maradi kuma kun mu tare da wato ban hannun sin isaka da ya tallafa mana a can kan inji sannan kuma abokan da muka yi muhawara da su wato bakin namu su ne mai girma haruna bahago mai gari na ƙauyen danja da kuma wato saudi garba ita kuma mace ce wadda take aikin noma na rani da na damana sai kuma uwar gidan ibrahim ya cima wadda take shugabar kungiyar da naka kungiya ce da ta hada mata sama da ɗari kuma suke aikin noma da na rani da kuma na damana kayan misalmar kwata-kwata bar ku tare da shirin namu na matsokici a yi saurari lahiya sai wani jiko insha Allah. matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji sannunku abokaina yaya ne ake ciki a wannan lokacin na damuna kuna ganin gata ta shigo da ƙarfi ina ta shawarwari ni kadai na ce tsaya dai in taɓo ku ya ne kamata mu yi kare yaran mu a wannan lokacin ya ne hamsa kina layiya to ni ina ganin kamar yana da muhimmanci mu kula da kayayyakin da suke sawa ya kasance kuma kamar masu zahi ne a sa musu wasu hulluna don nima ba mu sa musu abubuwan nan da ake sa ga hannu don kare kananan yara don kaɗari ya samu ya kama su. haka ne zara na yarda amma yaya za mu yi da gidaje yaya za mu yi gidanmu ya kasance kullum a cikin dumi kuma yara su shi daɗin zaman shi haka take amsa ki ta yi daidai anna ina gani yana da mahimmanci sosai mu tsabtace gidajenmu a kodayaushe sannan kuma mu kula sosai da shiga da fice na yara kina da gaskiya fahimsa kuma ina so in tambayi ku me za ku ce game da abinci da wani ruwan sha ko abin sha hakan ga Shin kuna da wasu shawarwari da za ku ba mu ta yadda za mu ba yaran mu abinci na kwarai mai gina jiki a cikin wannan lokacin na sanyin damana? Haka ne Zara, ina gani lalle ya kamata a ba su abinci masu gumi da kuma masu gina jiki. Sannan kuma mu kula su rika shan koko mai gumi da zazahi. Hakanan zai sa sanyi ba zai kama su ba. To, ni yanzu kun yi zancen zazahi, kun yi zancen a gungun ɗaki. To, kun san da cewa yara ba su zama mu ta waje. ya kuke ganin cewa idan sun ta yi wajen nan za su zamanto cewa suna cikin kariyar rashin kamuwa da sanyi su zama kuma a kodo jikinsu a cikin gumi gaskiya hamsa wagga tambaya ce mai mahimmanci ni a ganina yana da mahimmanci mu kirkiro musu wasu wasa da ya kamata su yi wanda za a tabbatar da cewa ba za su kamu da sanyi ba kuma kayayyakin da suka sa sun dace da yanayin da muke ciki kuma a tabbatar cewa da sanyi zai fara sabka ko za a fara ruwa a tattago yara duka a sa su cikin gida lalle na yarda zara na gode yan uwana mata da wannan hira da muka yi mai mahimmanci ina ga yanzu na samu dabaru da dama ta yadda zan kula da lahiyar yarana kuma in kare su daga sanyi a cikin wannan lokacin damana madalla anna a jimilce dai zan iya cewa kawai mu kiyaye kuma mu ɗauki hanyoyin da suka dace saboda ta haka nan ɗai ne za mu samu mu kare yaranmu a cikin wannan lokacin na damana da kuma sanyi da ke ta shigowa. To kun gani aka ce shawara ɗaukan ɗaki ‘yan uwana shi nan mun yi tattauna kuma mun samu dabaru. Allah ya kare mu da mu da yaran mu. Na gode muku. Amin.